duk wannan maganar a cewa muhkam ƙarin ishara ne zuwa maganar da muke ciki a wannan kwanaki cewa in mun lura asalin musulunci ya umarce mu da kyautatawa ga wasu ma waɗanda suke nesa da mu to yaushe kuma musulunci zai ba mu umarni mu danne mu cutar mu musguna wa mata ai kaga wannan ba zai yi ba tunda a cikin waɗanda ake cewa maka kyautata musu har wanda suke nesa da kai ga ɗan tafarki ga makoci ga waye da kuma matarka a ce har an baka izinin ka cuce ta wannan umarni ne mene mukam yawwa da irin sai kamata a yi riko in ana so a bayani mahasinul islam idan ana tallan musulunci ga waɗanda ba musulmi ba to waɗannan za a kawo musu ba a ɗauko abubuwan da yake mutashabihat bane sai yace inna Allah la yuhibbu man kana muftalan fakura Allah baya san mutumin da yake jiji da kai da kuma alfahari mutumin da yake mai girman kai kuma mai alfahari Allah baya san duk wannan zamu zo mu magana saboda na ga mana yayi dogon zance ba za mu bata lokaci ba cikin zancensa za mu fara magana insha Allah sai ce ya yabqaluna waɗanda suke marowata masu rowa wa ya'muruna an-nasa bil kuma suna umartar mutane su yi rowa wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi kuma suna abin abinda Allah ya basu na falalarsa wa a'tadna lil na azaban muhina kuma lallai mun yi tattalin azaba ta mai wulaƙantarwa ga kafirai su waye allazina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas waɗanda suke ciyar da dukiyarsu don nunawa ga mutane ma'ana suna yi ne don mutane su gani ba don Allah ba wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir alhali a can zuciyarsu ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar ƙarshe ba wa man yakunu shaytanu lahu qarinan fa sa'a duk wanda kuwa shaidan ya zama ne yake gwamuwa da shi abokin tafiyarsa abokin shawararsa shi ke dora shi a kan tafarki me zai yi me zai bari to kir da mummunan aboki mummunan abokin zama mummunan wanda za a haɗu tare da shi a rayu tare da shi wato tir da shi in aka ce shaidan ne sannan a dunkule abinda waɗannan ayu ke magana sunan. guda uku malam sa'adi yake cewa ya amuru ta'ala ibadahu bi ibadatihi wahdahu la sharika la Allah madaukaki yana umarni a wannan ayoyi cewa a masa shi kadai ba shi da abokin tarayya bautar Allah shi kadai shine awwal wajibi awwal wajibin alal mukallafi عبادة الله وحده إفراد الله تعالى بالعبادة واجب فرقو ليك كم باوا شيني يبوتا وألا شكري sanin Allah da cewa shi ne Ubangiji mahalicci mai gudanarwa mai tafi da komai a cikin ilimin imani da rububiya ne wanda kuma wannan abun kowa akwai shi duk mutum ya yadda, Allah maɗaukaki shine mahalicci duk wanda ka ji bai yarda ba girman kai ne da kangarewa ba saboda yana da hujja ba da haka masu inkarin akwai Allah ba hujja sai da su ba hujja suka ce suna nema a nuna musu amma ba su ne suke da hujjar ba inkarin wani abu ne da ba su san cewa akwai shi ba ko in ce suke girman kan cewa akwai wannan ababin imani da rububiya ne tauhidi zance a kansa yana cikin manya-manyan al'amura bayan shi ne awwal wajib tauhidi kuma shi ne sharaɗin sihatul ibadat domin in babu shi Allah maɗaukaki ba zai karɓi ibadar mutum ba duk shekarun da mutum zai a rayuwarsa in har yana cikin shirka nuna shirki liman ya sha ga wanda ya so ɗan uwa musulmi tilas ne a wannan zamanin da muke ciki zamanin cakuɗa takardu kamar da ake cewa khalqul aurak zamanin harbul المصطلحات yaƙe-yaƙe da aka gina su akan kalmomi da terminologies wannan zamanin da muke ciki babu lokacin da muke buƙatar a fayyace mana tauhidi mu fahimce shi mu koma from the elementary level abinda kake tsammanin ka san shi a zamanin yanzu mutane ƙungiyoyi ra'ayoyi aƙidu gwamnatoci a duniya daban-daban sun kafa kansu cewa sai sun yaƙe shi kalmar la'ilaha illallah tana nema ta zama baƙuwa a cikin al'umma wani zai ce haka ne kuwa aiko lalle sai idan mutum baya bibiyar abin da yake faruwa a duniya babu lokacin da muke bukatar a dawo da mutane a koya musu tauhidi daga ƙasa abin da kake tsammani ka san shi a sake tuna maka basic da fundamental na musulunci mutane suna tayawa a duniya yanzu ba su san su ba muna ta rikici akan wasu abubuwa na terminologies na kalmomi da wasu suka yi koyinin ɗinsu aka je mana su raba kan al'umma a tsakanin musulmin a shigantar da mu da tattaunawa akan abubuwan da asali da mun ginu akan wannan ilimin na tauhidi kowa ya tashi a kansa to ba za mu samu wannan saɓanin ba شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه أبنى ألا مدركي شرعا كامكنا الدين شنع أبنى يوحى ينسزوا هذا النبي نوح لأبنى أكل مكواحيه يا محمد صلى الله عليه وسلم da kuma abin da aka yi wasiya da shi ga annabi ibrahim da annabi musa da isa cewa ku tsaye da addini kuma kar ku rarraba a cikinsa wannan abin da kuke kiran mushrikai zuwa gare shi yayi musu girma cewa su aje abubuwan da suke bautawa kowa ya aje addininsa ya zo ya musulunci wannan shine wajibi tilas mutumin da yake raye a zamanin da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bar addinin da yake ya komo na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan tilas ne daga wanda ya halicce shi in da yana kan wani addini da aka taba aiko wani annabi da yake rike da asalinsa to dole ya bar bin wannan annabin ya dai imani da wannan annabin cewa annabi ne Allah ne aiko shi amma shari'a ya dawo ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wujuban wa luzuman muddin ya ji kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to tilas ne ya zama musulmi kalmar tilas da nake faɗi a nan ba ina nufin muna mu tilasta masa sai ya zama ba amma Allah zai azabtar da shi in ya bar duniyan nan bai imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallama kowanne addini yake yi wannan addini na tauhidi shine addinin da la yaqbalu Allahu min ahadin siwahu duk wanda zai zo gobe kiyama gaban ubangiji in aka tambaye shi wani addini ya a duniya in ba sunansa musulunci ba kuma musulunci na manzan Allah sallallahu alaihi to Allah azaba zai masa sai fa wanda ya rayu kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi imani da annabin zamanin sa to wannan Allah zai karbi musuluncin sa saboda ya bi annabin zamanin sa zaka daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake addinin yahudanci addinin sa batacce ne duk wanda yake addinin da yake kira addinin annabi Isa kiristanci addinin annabi Isa dai ba kiristanci bane wanda yake kan kiristanci daga zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to akan bataccen addini yake wannan ba extremism bane ba intolerance bane wannan shine yadda musulunci yake kuma tilas duk musulmi ya yarda da wannan kalmar duk wanda yake ganin hakan ba ta yi masa ba to shi kuma zai fita daga addinin Allah saboda Allah shi ne mai aiko annaba wannan Allah shi ya aiko annabi Musa yayin da ya aiko annabi isa ya wajabta wa banu isra'ila su imani da annabi isa haka ne ko ba haka ba duk wanda a zamanin annabi isa ya tsaya ya ce shi yahudanci zai ci gaba da yi ba zai bi annabi isa jesus ba a lokacin da jesus alaihi salam yake da rai to ya kafurta da allah ya kafurta da annabi musa wannan zance ai ba bakon zance nake biya muku kun san shi haka yake to ina na shi ne saboda a zamanin da muke ciki ana ko da shi ga zuciyar musulmi ana samun musulmi yanzu ana samun su kokonto kan wannan fundamental din ba abu ne da ake wani ce ku ce ko da saɓani a kansa ba ba saɓani a wannan matsalar da nake faɗa to haka nan daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammadu dan Abdullahi wanda aka haife shi a Makka daga ran da Allah ya aiko shi a matsayin annabi ya aiko shi a matsayin manzo to ya wajabta wa duk mutanen duniya sai sun bi shi duk wanda bai bi shi ba kuma ya kafirce kuma wannan wannan zancen haka yake har duniya ta tashi duk mai bin wani addini kuma ba manzon Allah yake bi ba to kafiri sunansa in ba ka yarda da wannan ba kai kuma sai ka fita daga musulunci ana fahimtar wannan wanda zai ji yanzu a zuciyarsa cewa Allah bai yi tausayi ba ya za a matsawa mutane a ce dole sai sun bi annabi bayan su da asali ba shi aka aiko musu ba ai ana samun wasu suna faɗin wannan to wannan magana sai ɓatacciya yadda Allah ya saba in ya aiko wani annabi wajibi a bi shi in wannan annabin ya rasu Allah ya ɗauke shi ya bar duniya wani annabi ya zo tilas ne a bi wannan annabin da ya zo bal alkawari ne ma Allah ya karɓa alkawari ne Allah ya karɓa a duk mutanen duniya la'in ja'ahum rasulun mene la yi yu'minun bihi in har wani manzo ya zo musu to za su imani da shi duk al'ummomi Allah ya karɓi wannan alƙawari a wurinsu ya haka wannan ba bakon zance ba ne kuma wannan zancen kamar da na ambata ɗazu ba shi ne tsaye wurin ra'ayin addini ba wani ita ce gaskiyar addinin musulunci wajibi kuma duk musulmi ya san haka musulmi mai matsayi a cikin al'umma musulmi ɗan siyasa musulmi mai sarauta musulmi malamin addini musulmi gama gari jahilin gari mai karamar sana'a mai babbar sana'a mai kuɗi talaka inda ya yadda da la ilaha illallah ya yadda da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to dole ya yadda duk wani addini da ba musulunci ba ɓatacce ne allah ba zai kafa. maganar mu'amala yadda za a yi mu'amala da waɗanda ba musulmi ba wannan ba shi ne zancen ba muna zancen aƙidar ka ta zuciya kai musulmi tilas ne ka yadda duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba ba ticciyar bauta ce bautar Allah ita kaɗa ita ce daidai kuma ba son kai ba ne ba karkata ne da zama baya in ka ce Allah ba zai karɓi wani addini ba sai musulunci wannan ita ce gaskiya duk musulmi duk abin da mutum zai zo da shi in ba musulunci bane Allah ba zai karba ba ko da yana kan wani da yana kan wani littafin addinin da ya zo da wani littafi misali kamar yahudanci ko kiristanci to lallai tun addinai ne a zamanin yanzu duk mutumin da ya mutu akan yahudanci a yanzu bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya mutu akan addinin kiristanci ko buddha ko confucianism ko hinduism to bai mutu akan abin da Allah zai karba ba in ya je lahira wuta zai tabbata wannan kalmomin ba abin tsoron a faɗe su bane kuma ba tsaurin ra'ayi bane wanda duk da yada da wannan ba to shi yake ja da Allah sannan kuma a zamanin yanzu za ka samu waɗanda suna magana kamar sun fi Allah tausayi sai ka ji suna cewa wayya za a yi a ce musulmi su kaɗai za su shiga aljanna na ba ku labari a ɗaya daga cikin zamanmu na lakcar sunna da masu inkarinta a ce a zamanin yanzu ko wata biyu ba a yi ba wani malami babba a cikin malamai na institutions ɗin da ake ganin nan ne hedikwatar addini ya faɗi wannan kalma cewa musulmi ba su kaɗai ne 'yan aljanna to duk waɗannan abubuwan wannan matsin da aka zo mana da shi na zamani yanzu da ake yaƙar addinin musulunci ta kowace fuska shine yasa ake samun waɗannan abubuwan da ake ce masawabit an fara girgiza mutane a kansu a ce har wurin ilimi malamin addini har zai lakta ya ce wai musulmi su daina cewa aljanna su kaɗai ta su ce wannan mutum sai kai tsammani kamar bai taɓa karanta alƙur'ani su duk waɗannan abubuwan mai ya jawo su raunin karantar da tauhidi haka kuna son haƙiƙa mutum ya zauna ya ci gaba da musulunci yadda ya kamata to lalle a koya masa waɗannan fundamental ya dawo ya san su Allah maɗaukaki ya faɗa mana cewa duk wanda ya yi wani addini daban falon ne wa man ya dukkan faɗa da yawa dukkan kun sa ban ji ba yawwa wa man ya tari ku fasar wannan kalmomin dala ina so ku ɗan wanda suke bibiyan darussanmu na ba suna da masu inkarinta ba kafin shi abin nan fadlul islam mun tattauna akan wannan babi guda akan wannan matsala kuma mun yi zance mai tsawo a kanta ina fata da Allah a koma a duba wannan darasin a ɗauko wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan ay wa man yabtaghi dinan ghayra al-islam falan yuqbala minhu wannan zancen mutashabihi ne ko kami ne kami duk wanda ya biɗi ya nemi ya bi ya zaɓi ya rayu a kan ghairar islami kun ga ba a faɗi sunan kowane addini ba amma ghairar islami ne to Allah ba zai karɓa ba zaka ba sai ka faɗi sunan ba ko yahudanci ne ko kiristanci ko misalan da na bayan duk Allah ba zai karɓa ba in dai mutum ya mutu a kai wannan abin da muke faɗa ba cewa muka yi kaje ka gaya wa abokin zamanka ko kuna tattaunawa da shi a hewarun adiyan ko makamanci wannan cewa kai dan wuta ne ba wannan aka ce ba mm. wannan shi ne dama suke cewa intolerance din ko kai din ake so lalle ka yadda shi batacce ne ko ka zauna da shi wuri guda kuna tattaunawa ta zaman lafiya to dole zuciyarka ta baka cewa yana shi ke bukatar salvation ko baka gaya masa ba zuciyarka ta tabbatar da cewa addininsa tsatacce ne in ko ka fara kokonto akan naka to kana da matsala an fahimci wannan abu da ka sanin eh, tauhidi da aiki da shi da bincike a kansa da saninsa wajibi ne akan musulmi haka a samu mutum musulmi a zamanin yanzu yana kokonton waɗannan fundamentals ɗin shi zai nuna maka cewa lalle mun yi sakaci mun koma muna ta faɗa akan wasu abubuwa ne yanzu ku duba yanzu zancen da kullum ina nana ta wannan zancen in aka samu mutane za a yi tattauna da su akan wasu al'amura na addini sai mu koma yanzu ku duba magana da muka ƙare jiya akan haƙƙin mata akan matsalar mata da me in ana yin takardi mutane su daɗi ake taji ana kabbara ko ana zancen laifin waye laifin wane ne a gyara amma ana zuwa zancen tauhidi sai ka ji mun wani sanyi kamar ba shi ne fi komai muhimmanci ba kuma shi ne sama da komai kada ka bari zuciyarka ta amince da abin da Allah ya ce baya so Allah ne ya ce bai yadda da wani addini ba ba musulunci ba kai kuma a ce zuciyarka tana daɗi da cewa abauta wani wanda ba Allah ba har ƙoƙari take ka kare masa haƙƙinsa to ka binciki zuciyarka akwai matsala amma zancen zaman lafiya zancen tattaunawa wannan duka babu wani abu ma bai kamata ma a ɓata lokaci akan waɗannan matsaloli ba tattaunawa akan a zauna lafiya da musulmi da wanda ba musulmi ba a zauna lafiya da musulmi sawa'un da kiristoci ne da yahudawa ne a cikin musulunci kuma da bangare kaza da bangare kaza a tattauna yadda za a zauna lafiya wannan duk inda za a yi wani abu da ya shafi wannan ba matsala ba ce wannan nan can mun sha faɗar sattin tuni amma lalle ka ji cewa babu gaskiya in ba musulunci ba in ka shiga irin wannan tattaunawar kai kuma baka da dai kana da kokonto akan addininka shikenan ka zama ribar kafa a wasu shi sa za ka yi ta mamaki a zamanin yanzu musamman mu yanzu a ƙasarmu da ƙasashen musulmi ma da yawa inda aka yaƙe mu daga manya mutane manya masu wakiltar al'umma amma asalin ginshiƙan addinin ba su san su ba da haka shi yasa ba za a samu wakilci mai kyau ba daga bakinsu a lokacin da in ma tattaunawar ake yi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba zai zama su wanda ba musulmi ba suna dagewa akan haƙoƙinsu mu kuma kullum a tanazuli muke kullum ja baya muke kullum ba da haƙuri muke yi kamar mu ne kamar mu muke kan addinin da Allah baya so kuma kamata ya ce musulmi ba wai zancen alfahari muke so ka yi ba amma lallai ka riƙa ji da musulunci nan naka kuma ji ba ina nufin ka wulakanta wani ba a'a wannan musulunci Shi ne komai naka kuma musamman tauhidi bautar Allah shi kadai kar a hada shi da kowa duk karfin ilimin mutum a zamanance in bai fahimci tauhidi da bautar Allah shi kadai ba ya fi kowa jahilci duk girmansa jahili ne in bai san meye la ilaha illallah muhammadu rasulullah don wannan Allah ya halicce mu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba a zo kawai a zauna maganar zaman lafiyar da duk zaman lafiyar dan me ne saboda abin kawo Allah da haka muna fata Allah mu yake ba mu zaman lafiya Allah ba mu kwanciyar hankali amma fa cikin adalci yawa cikin adalci da girmama addinin da Allah ya yarda da ba tare da mu kuma mun zalunci kowa ba Allah maɗaukaki in kuna fahimtar in kana karanta alkur'ani za ka gani in ya tashi bayanin tsoratarwa akan tauhidi da annabawa yake fara ba ɗaiɗaikun mutane ba shi yasa ya faɗi watan amin fara kawowa walaqad uhiya ilayka kuma lalle an yi wahayi zuwa gare ka gawa ake magana kullum ina nana ta wannan zancen ka duba yadda hitsabin yake da nauyinsa aka kawo kafin ta mukhatabi da wa ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa laqad uhiya ilayka ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi an yi wahayi zuwa gare ka wa ila allazina min qablika kuma an yi wahayi zuwa ga waɗanda suka zo gabaninka duk wani annabi an gaya masa me yayi wahayin la in ashrakta za ka iya fassara wannan cewa ba da annabi ake ba duk iya larabcinka dole ka tabbatar da wannan ta'un ta khitabi da kafun ta khitabi da wa ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake na'am wajen tawilin tawili ni kuma nan ina nufin fassara wajen fassara wannan zance dole ne mu ce annabi sallallahu alaihi wasallam bima annahu ma'sumun tun da cewa shi ma'asumi ne to dama ba zai aikata shirka ba amma dama farzi ne azamshin ne yawwa azamshin ne Allah yake faɗi a ƙaddara da za ka yi shirka to Allah ya gaya masa yake la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin kuma za ka zama cikin masu hasara waye zai iya gaya wa manzon Allah wani in ba Allah ba kuma akan zancen me akan zancen tauhidi to yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam kuma za a zo a tuhume shi a ce bai gama isar da saƙo ba ya isar da saƙo? ya isar da sako awwal wajibin shine da ya aiki mu'az zuwa yaman ne yace masa awwal ma tad'uhum ilai shahadatu an la ilaha illallah to kullum muna wannan zance ya yan uwa ya ɗaliban ilimi ya malamai malamai na sunna masu karantar da ƙur'ani da sunnar manzan Allah suna sallama farkon wajibin ka koya mutane wannan fundamentals ɗin wannan tauhidin shi ne aikin annabawa duk wani annabi da ya zo da duk manzan da Allah ya aiko babu wanda ya samu rikici da mutanensa akan harkar aure ko harkar zamantakewa ko kasuwa na'am sun yi wa'azi akan kasuwa a cika ma'auni annabi shu'aibu yayi magana akan wannan ba kuma shi kadai ba saboda wani dalili na khasiyar al'ummar su shi sa wannan din ma ta fito irin yadda al'ummar annabi lutu ba iya laifin su kawai neman maza ba a dama akwai shirka amma saboda wannan abin da suke aikatawa wasu al'ummomin ba sa yi sai su shi ya sa wani aka samu emphasis kan wannan zancen amma duka underlying zance na asali shine maganar tauhidi duk annabawan sun zo ubudullaha ma malakun min ilahin ghayr ka karanta suratul a'raf ka karanta suratul hud ɗaya bayan ɗaya duk annabawan nan abinda suka zo har suka samu matsala da mutanensu to akan wannan ne ba a kan wata matsala don haka ashe wajibi a koma waɗannan abubuwa salasatul usul din nan da mutane suka rena na malam muhammad bin abdul saboda ko sun riga sun hau irin zigar da ake wa mutane against muhammad bin abdul da wahabiyanci ana cewa wahabiyawa wahabiyanci mutane har suna kyamatar karanta littafansu har a cikin masu sunna mutum an ce karanta salasatul usul ko kitabut tauhid kaji yana ganin kamar wani abu ne da shi ya rena shi ya ma gama da shi tuntuni bayan al'ummarsa tana nan cikin wannan dattin na rashin sanin tauhidi dattin shirka ya baibaye mutane ana ta bautar ɗan adam ana tsafe-tsafe ana bauta wa kaburuka to ina aka fita daga dantan ana buƙatar salafatul usul ko ana buƙatar kitabut tauhid kashi shubuhat alqawaid al-arba dole ne malaman sunna su komo kan karantar da waɗannan littattafai in ma ka ce wasu littafan za ka karanta in dai wannan abin suke karantarwa zai ka ɗauko su mu a yanzu ne ba mu san wasu banda waɗannan da suka mai da hankali akan wannan lamari in mutum ya mutu za a tambaye shi gobe in an kai shi kabari ku kun sani tambayoyi nawa za a yi wa mutum a kabari munkar da nakir su zaunar da shi bayan mutanen da suka kawo shi sun juya sun tafi wa huwa yasma'u qur'ani alihim alhali yana jin takun kafafunsu mala'ikun nan guda biyu za su zo su zaunar da shi ne za su tambaye shi a kai tambayoyi ne guda uku don me ba za ka zauna ka nemi ilimin waɗannan tambayoyi ba da amsar da take ciki kuma a duniya in ka san mutum in bai amsa wannan tambayar a kabari ba duka za a yi masa wanda awakin gidansa suna ji kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata dukkan sakalani abin nan dukkan halitta suna ji banda as-sakalai banda dan adam da aljani su kadai ne ba za su ji irin gudumar da za a rika lugudawa mutum ba in bai amsa waɗannan tambayoyin ba a kabarin sa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunzan Allah mu zo mu ta zancen wani abu na duniya da zancen wasu al'amuran wannan abun ba mu san shi ba har yanzu kuma magana a kansa ma ana ta ɗauka cewa raba kan mutane ne kuma muna nema mu yadda yi mutane da yawa suna nema su yadda kaga malami in an ce masu da Allah to malam muna son a fa'ar mana karatu ko a masallaci ko a ina ne sai ce a ji a ɗauko buhari a ɗako bulugul marami a ɗauko umdatul ahkam bayan mafi yawan mutanen da suke wurin babu wanda ya san ma'anar waɗannan littafai na ƙasar nan na tauhidi ba faɗa fa muke ba yau ina nana ta zance ne saboda muhimmancinsa yauwa kuma da ni da ku mu haɗu mu nuna wa al'umma muhimmancin wannan lamari in ba ka tsaya da ƙafarka a kan tauhidi ba to zamiya yanzu nan za ta same ka tilas ne ka so abin da Allah yake so tilas ne ka ƙi abin da Allah yake ƙi wannan yana daga cikin muqtadayatit tauhid al-hubbu fillah wal bughdu fillah mutum ba zai dandani dadin imani ba ma sai ya san waɗannan abubuwa halawatul iman ba za ka same ta ba sai da wannan abu ka so abin da Allah yake so to Allah baya son shirka Allah ta baya son Allah baya son duk gumakan da ake bautawa Allah baya san duk girman mutumin da ake ganin yana da girma in wasu suna bauta masa ya yarda da a bauta masa kuma Allah baya son sa to dole ka kishi a zuciya dole ka yarda cewa bata sunansa bata wanda Allah ya yi masa hukuncin cewa kafiri ne in kai baka yarda ba to kai ma sai ta zama kafiri wannan duk sanannen abu ne je ka karanta nawaqibul tauhid shi ma na malam Muhammad bin Abdul za ka don Allah ‘yan uwa musulmi magana a kan tauhidi ya kamata a ce ta ɗauki juzu'i babba na mafi yawan abubuwan da muke karantarwa a majalisanmu gidajenmu mata ku na farko gidajenmu yara da yawa yanzu ba su san waɗannan abubuwan ba yanzu kuma su ya kamata a ce sun haddace maimakon haddatar da su wannan kaga wani ya haddace Eh, ibn jazari ya haddace shafibiya ya haddace wannan ta bangaren qur'ani yana da kyau a haddace qur'ani don ka haddace qur'ani kuma daga cikin abubuwan da ya kamata a ce an lakkana wa yaro waɗannan masail din na tauhidi musamman yanzu kullum muna zancen nan yaran mu suwa suke karantar da su ne a makarantu hmm? ana so a yi boko mai ƙarfi a samu aiki za ka abin da aka fi damuwa da shi yaro ya je ya iya turanci ba mu ce a'a ba to amma a kai shi inda da turanci da duk abin da zai koya kuma zai san la ilaha illallah ba zai taso a yadda wata nani za ta nana masa wata aƙida mummuna daga cikin aƙidun nata imanin da ta yadda da shi sun bazamo daga inda suke sun shigo mana saboda muna kwaɗayin koyon turanci su suke eh, da lafin tita a gida da nazari school free nazari da nazari eh, da basic din da sauransu duk sun bazamo mana mu kuma duk muna son waɗannan abubuwan duk mun ɗauki 'ya'yan mun tura musu in muna bibiya ba laifi a riƙa bibiya a ji ake karantarwa in su ba za su ba su tauhidin ba to lalle kai din ka samu yadda zaka ba su tauhidi in yaro ya dawo gida a haɗa shi da sanin Allah koya ma yaro salasatul usul din nan wa man rabbuka ina ce a irin waɗannan din ne da suka fara tasowa na ƴaƴan ƴan bokon da ba su san waɗancan abubuwan na baya ba an yi sakandare a ƙasar waje an yi jami'a a ƙasar waje ya haɗu da abokai sun ce masa ba Allah sun ce kuma musuluncin nan ma duk ɓata lokaci kuke ga sunan duk suna barin addini saboda me saboda wannan basics din ba su same su ba wani zai ce mun ai wasu daga cikin su yan islamiyya ne ma ko ba komai dai wani abu ne daban ba musuluncin ya hango cewa akwai kuskure a cikinsa ba a'a wata duniya ya gani wani abin ne ya kwashe shi amma duk mutumin da ya fahimci musulunci da ƙa'idojinsa na tauhidi to ba zai kyamaci addinin musulunci ba duk wanda ka ga ya fita daga addini ya bar shi to dama bai fahimce shi ba bai fahimce shi ba ko kuma kwaɗayin duniya ko kwaɗayin shugabanci ya ja shi za ka yan uwa mu dawo kan maganan nan ta sanin la ilaha illallah muhammadu rasulullah a san allah a san shi ne rabbu ne khaliqu shine al mudabbiru shi za a dogaro da shi shi kaɗai, shi za a bautawa shi kaɗai. kada a imani da wani abun bauta in ba shi ba imani da wani abun bauta ba Allah ba kafirci ne Allah madauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga manzon Allah sallallahu ya ga wa kai sahabbai hadithin ibnu mas'ud man mata wa huwa min wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala Allah duk mutumin da ya mutu yana kiran wani wanda ba Allah ba yana bautawa kenan wani wanda ba Allah ba to zai shiga wuta wanda kuma ya mutu yana tauhidi zai shiga aljanna wannan duk karka samu kokonto akan waɗannan abubuwa sai ka karanto babu farko na kitabun tauhidi babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunubi karanto wannan kaji abin da ke ciki da maganar mu'az ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah bayan ya ga masa harisi ala afala ubashirun nas sai ce a'a karka gaya musu fayyatacilu duk ne a cikin wannan saƙon cewa a bauta wa Allah shi kaɗai wani shi kanai masa wannan zance sai to a wannan duk mun riga mun sani to in mun sani a aikace fa muna zancen a aikace ne a aikace ga shi nan mutane a zamanin yanzu haka kawai kullum muna zancen nan daga an yi fenti a wani bango jirwaye ya yi kama da rawani sai a zo a ce wani shehi ne a zo ana shafa ana abin da kai ka ɗauka daga rami muka fito yau ba mu taɓa sanin wani abu a duniya ba irin wayewa a ce an ga shehu wani an koma bautar shehunai hotunansu a jikin mota ana tsoron a yi hatsari sai a sa hoton wani mutum duk wannan zancen ina muka je a kansa da ilmantar da mutane da faɗakar da su abi da tausasawa amma dole wannan zancen shi ne awwal wajib dama ba a ce ka zo ka kafurta mutane ba takfiri ba hanyar malaman sunna ba ce hanyar malaman bid'a ne duk wanda bai bar ra'ayinsu ba a ce masa kafiri takfiri haƙƙin Allah ne haƙƙin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk abin da ba dalili a kansa kar kai magana a kansa musamman abin da zaka ce abu kaza kafirci ne sai in Allah ne sai abu kaza kafirci ne ko manzon Allah ne sallallahu ya ambaci cewa kafirci ne kuma dole ka zama mai tausayi ka ja hankalin mutane da tausayi da rahama cewa su ne suke cikin matsala kai so kake ka cire su ba ko kowa ake yi akan wani ra'ayi ne zai furin jaye ba ba wannan ake ba ko annabawa ba abin da ya kawo su bake annabawa nawa aka jefa annaba nawa aka fasa wa kai annabin mu an fasa masa haƙori akan me akan wannan tauhidin kai yanzu ne aka taɓe maka ba taɓa fasa ma kai ba to tun da kana cikin natsuwa ma da kwanciyar hankali wannan shi ya fi ɗora maka hujja ka tashi maza ka yaɗa tauhidi duk wanda wani zama ya haɗa ku da shi ya masa tauhidi a bautawa Allah shi kaɗai a daina bautar wani abu wanda ba Allah ba kar a bauta wa kabari kar a bauta wa bishiya kar a bauta wa wani shehu kar a bauta wa wani waliyi kar a bauta wa annabi Allah kadai za a bauta kar a bauta wa mala'ika wannan shine musulunci kuma babu wani wanda ko a cikin masu da'awar a wa duk da ba ta karɓar kalmar bauta ba za su ce bauta suke ba masu girmama wasu mutane da waliyan da shehu nan, babu wanda zai taimaka Allah ya yarda a ma wani wanda ba Allah ba nassi ne ƙuruƙu sai dai mutum ba karanta alƙur'ani sannan a ƙarshe duk ba zancen muka gama ba karka bari a raba ka da karanta alƙur'ani da fahimtar ma'anarsa saƙon tauhidi kakaf yana cikin alƙur'ani a karanta alƙur'ani ba don tseren hadda da musabaka ba a'a don a fahimce shi don kuma a yi aiki da shi mu koma mu ilmantar da abin da ke cikin alkur'ani fa'idar wannan darussan kenan dama na tafsiri a zauna a ji mai Allah yake nufi da wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a ba zance ne kawai da kowa nan zai ce a na san fassara wa'budullaha ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'a shikenan an tsallake ba za a sake dawa zancen ba dole ai bayani وأعبد الله الذي هو الرب هو الإله هو المدبر الرازق الخالق ألا إن نشيع لتم تشيك إذا تاو ولا تشركوا به شيئا شيئا إنه يا ياشد ده دم أدم ده با دم أدم بدك أبن ده با ألا با ياشد تكين شيئا إنه كرأها تاشد ألا وجن بوتا لكن سوني بيزك لا أدين المسلمين كل هكولي magana ce ba ta ɓaci rai ba amma ta damuwa akan yadda sako-sakonmu akan wannan harkar ta tauhidi har yake nema ya jawo mana a wurare da yawa yanzu da ba a karantar da harkar tauhidin nan za ka ga yadda yara suke barin addini cikin sauki ka dole ne mu dawo malaman islamiyya alaikum wajibun kabir masu koyar da 'ya'yanmu a makarantun islamiyya muna roƙon Allah maɗauki ya ba ku ƙarfin zuciya Allah ƙara muku taufiƙi ya ba ku lada akan sadaukar da lokacinku da kuka yi la'alla kuna da ƙofar samun wani babban aiki kuka haƙura kuke ilmantar da 'ya'yan mutane abinda iyayensu suka kasa zama su koya musu to ku yi haƙuri ku ilmantar da su waɗannan littafan ƙanana ƙananan nan su haddace su riƙe yadda duk girmansu ba za a wato girgiza su akan sanin Allah da sanin haƙƙin Allah da sanin manzan Allah da sanin haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to mu ci gaba akan inda muka tsaya ya amuru ta'ala ibadahu Allah maɗauki yana umartar bayansa bi ibadatihi wahdahu cewa su bauta masa shi kaɗai. la sharika lahu su haɗa shi da kowa wa huwa الدخول تحت رزق عبوديته shine kowa ya shiga ƙarƙashin tsantsar haƙiƙanin ubudiyar Allah riƙi dama shine bauta ka zama bawa ƙinni na ce ƙinni wanda babu sofanan yanci tare da shi ba mu katabi ba ne ba mu dabbari ba ne ƙinni ne ai kun karanta a littafin to ka zama haƙiƙanin tsagwaran bawan Allah a cikin ubudiyya ta Allah wannan ne wajibin ka ba wani girman kai da wata wayewa ka fi kowa fahimta a'a ka dawo ka zama bawa na Allah wannan ne wajibin ka asalin ka walin qiyadu li awamirihi wa nawahi kuma ka jawo zuwa ga umarnin Allah da hannun Allah محبة وذلا وإخلاصا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة كسوء الله تيلس كسوء الله تيلس كسوء لا إله إلا الله تيلس كسوء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كي ذل جعله كأسكنت جعله ba za ka yi wa Allah waye da girman kai ya faɗa ka ce ba haka ba ya faɗa ka ce ba ka yadda ba ya faɗa ka ce zancensa ba na wannan zamanin ba ne to duk ba ka zama musulmi ba in ka zama haka sai ya zama ka mi ƙauya ka yadda Allah ya fi ka sani ka yadda manzon Allah ya fi ka sani babu wata wayewa da za ka samo da za ka mai da zancen Allah ƙauyanci to a lokacin kake musulmi wa ikhlasan lahu kuma sannan ka tsarkake wannan bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala fi jami'in ibadatin zahirati wal batina a dukkan ayyukan ibada bayyanannu da kuma na zuci boyayyu wa yanha kuma Allah yana hani an shirki bihi shay'an Allah ya hana a haɗa kowa da shi la shirkan asghar wala akbar ko shirka babba ko shirka karama sai ce la malakan to wannan lamalakan badal ne na shay'an ɗincan na baya an gani wayan ha an shirki bihi shay'an lamalakan wala nabiyan wala waliya kun gane yau wannan abin da aka kawo la shirkan asghar wala akbar jumla ta itirabiyya na fassarar irin shirkar duka guda biyu an fahimta yau yanzu idan na sa to a sa musabaka wa zai rubuto min ba fa kogowa zai a intanet ba bambanci tsakanin a shirkun akbar da a ashirkul asgar banda na nesa iyayen makarantar ne ba daga intanet ba kyakkyawan tafriƙi tsakanin shirka babba da shirka ƙarama ko anan akwai wanda zai faɗa mana na bismillah نعم hmm. na ita ce shirkar da in mutum ya aikata ta ya fitar daga musulunci ya zama ba musulmi ba ya zama katir ita ce a shirku al'akbar al'asgar mm-hmm. ta a shirkul asgar yace ita ce wadda bata kai kafirci ba amma tana cikin manya-manyan kaba'ir zunub hmm? kamar ya hmm. to shirka tana cikin kaba'ir zunub haka mutlakan yau hmm? ba wata na ciki ba in aka tashi lissafa zunubi in ana bambance tsakanin laifuffuka to ba a sa ta a cikin zunubi amma idan ana lissafa abubuwan da Allah ya hana to tana cikin zunubi ka gane dikkar bambanci yawwa in ana cewa Allah ya hana abubuwa to daga cikin abubuwan da ya hana har da shirka amma ana zancen zunubai to dama saboda shi bambancewa tsakanin zunubi da ba zunubin ba ayyan shi ke da alaka da hukuncin an fahimta domin kaga ashirkul akbar ai ba za ka sanya ba za ka sanya ta a cikin kaba'irul zunubi ko yau ka ce tana cikin dai manyan abubuwan da dama Allah ya hana to tana ciki amma zancen hukunci duk wanda ya aikata ta ya fita daga addini ashirkul asghar kamar yadda ka faɗa wasu malamai sun faɗi wannan to ita ce shirkar da bata kai ga a ce mutum ya fita daga musulunci ba amma itsilaƙin kafirci ko shirka ya zo a kanta amma kuma ba ta kai yadda za ta fidda mutum daga musulunci ba ko saboda an samu wasu nassoshi da suka fidda wanda ya aikata irinta daga zama kafiri aka kira shi mumini to sai a ce wannan shirka ce karama ko kuma kamar da wasu malamai suke cewa galibi shirka karama galibi ta kunu fitta azimi akan same ta ne a babin girmamawa ba babin ibada sirfan ba kamar rantsuwa da wani wanda ba Allah ba anan ake saka ko mutum ya ce ana billahi wa alaika gani ga Allah gani gare ka ana faɗin wannan yau misali a hausance na fassa kaga wannan ai girmama wannan din ne ya sa ka faɗi ka ce gani ga Allah gani gare ka a babin girmamawa ne ba ibada ka yi masa ba to da wannan abin sannan wasu suna sawa ta ɓangaren hukunci in an je lahira shin wanda ya mutu akan ashirkul akbar me matsayinsa hmm? ta hatar mashi'a yake ko kuwa saɓani ne na malami yawa saɓani ne mai. to kun ga duk waɗannan matsalolin suna cikin abin da yake ilimi ne abun wasu elementary ilimi ne malam sarabi ka rubuto mana kai mana assignment mai kyau kai. insha Allah Allah ya taimaka kun je fahimta yanzu don haka shirka iri biyu ce akwai babba akwai karama bautar Allah bautar wani wanda ba Allah ba bautawa wata bishiya kudurta ilahiyya wannan kuma ko an bauta ko ba a bauta ba ga wani wanda ba Allah ba mutum ya kudurci wani ilahi ne to ko ya bauta masa ko bai bauta masa ba kafirci ne wanda. an gane sannan in bai ce ilahin ba kuma ya yi masa abin da ba a yi wa kowa sai Allah shi ma shirka yanka ya yanka domin wani wanda ba Allah ba tsawafi a kaburuka duk waɗannan ya ne manya roƙo a ce yawa ne zo kai mana abin da ba mai iyawa sai Allah yawa ne ka ba mu ruwa ruwan sama zubo mana ruwan sama in ba Allah ba to an yi kafirci kuma kafircin wannan shi ma ba karami bane ba shirka ce asgar ba shirka ce akbar wannan fiqhun shine al-fiqhul akbar kun gane akwai al-fiqhul asgar akwai al-fiqh al-akbar al-fiqh al-asgar shine koyan tsarki da alwala kun yadda koyan tsarki da alwala fiqhu ne amma wani iri karamin fiqhu to sanin waɗannan matsalolin na tauhidi shine alfiqhul akbar haka dole mu koma kanka ya ɗan uwa musulmi kar ku ce yau ne mana faɗa. mun cancanci a yi mana wannan fada yawa saboda sakacinmu a wannan babi na tauhidi da kuma barin wasu da suke tsammanin suna cikin waɗanda suka fahimci musulunci yadda ya kamata amma kuma sun manta hanyar annabawa wajen kiran mutane annabawa wajen kiran mutane da wannan lamarin suka fara kuma cin nasarar ka a da'awa wallahi shine ka dawo wannan gurin ka fara a kansa Allah san ta'ala ya mu Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi Allah ya tsare mu daga aikata shirka Allah ya tsare zurriyar mu baki daya daga fadawa cikin shirka ko barin addinin musulunci Allah ya tabbatar da mu akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ƙarshen rayuwar mu وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك